Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 29 ga watan Fabrairun shekara ta 2020 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Ƙasar Najeriya ta tabbatar da mutum na farko da ya kamu da cutar mura coronavirus wanda hakan ya mayar da Najeriya ƙasa ta farko a yankin ƙasashen da ke kudu da Sahara ta fara samun bullar cutar coronavirus wadda ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 2,800 a faɗin duniya. hukumomin lafiya a najeriya sun ce mutumin da ya kamu da cutar ya shiga kasar ne daga kasar italiya kasar da cutar ta afkawa sosai kuma yana aiki ne a birnin Legas. ministan lafiya na najeriya emmanuel osagi ya ce suna nan suna aiki da jami'an kamfanin jirgin saman da mutumin ya shiga don su gano sauran fasinjojin da watakila suka yi cuɗanya da mutumin domin daƙila ci gaba da yaɗuwar cutar we are working with the airline we are developing, uh, we are going to get a manifest and then do a contact tracing ya ce muna aiki da kamfanin jirgin saman za mu karɓi sunayen mutanen da ke cikin jirgin sannan mu duba waɗanda suka yi cuɗanya da shi dama dukkan mutanen da ke wato dama dukkan mutanen da ke cikin jirgin ya ce sautari suna karɓar lambar waya ko adireshi su kuma saka idanu a kansu. Shugaban kasar Amurka Donald Trump na fuskantar ɗaya daga cikin manyan ƙalubale daga yaɗuwar cutar coronavirus wadda ke barazanar shafar tattalin arzikin kasar. Da yake magana da manema labarai da wani gangamin siyasa jiya Juma'a, Trump ya sassauta hasashen irin girman illar cutar coronavirus za ta iya yi. da mai yana mai kwatanta mara tata da mara tare da kukan yadda kafafen yada labaran amurka da 'yan jam'iyyar democrat ke kururu ta yiwuwar barkewar annobar corona coronavirus a ƙasar to sai dai masu saka hannayen jari ba sa ɗaukar batun wannan cuta da wargi jiya juma'a kasuwar hannun jarin amurka ta yi mummuna faduwar da ba a ga irin ta ba tun shekarar 2008 lokacin da aka samu matsalar tattalin arziki duk kuwa saboda fargabar yaduwar cutar a duniya da kuma halin da za ta jefa tattalin arziki a ciki to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya juma'a tsaron tsoron yiwuwar daɗin munin tashin hankalin da ake fama da shi a siriya ya ƙara ƙaruwa bayan da dakarun turkiya suka kai wa sojojin siriya siriya wasu hare-haren mayar da martanin kashe sojojinsu 33 da aka yi a halin yanzu kuma shugabannin kasashen rasha da turkiyya sun yi magana a daidai lokacin da turkiyya ke barazanar kara kai wasu sabbin hare-hare ga dakarun siriya da rasha ke marawa baya sai dai harin da turkiya ta kai na zuwa ne a matsayin martanin wani hari ta sama da ta zargi dakarun siriya wanda ya kashe sojojin turkiya 33 a lardin idlib na siriya ranar alhamis gasar turkiya ta ce ta auna dukkan sansanonin sojin siriya da aka sani kuma yanzu haka tana duba yadda ta gudanar da hare-haren a wani shiri na sake kai wasu harin shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya baiwa dakarun siriya wa'adin zuwa yau asabar da su janye baya zuwa fagen da aka ware da ba a yaƙi a ciki da turkiyya da rasha suka amince a shekarar 2018 a birnin sochi na rasha a ɗaya ɓangaren kuma babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a antonio guterres ya ce daɗin munin da yaƙi wato daɗin munin da yaƙin da ake asiri ke yi na ɗaya daga cikin abubuwa mafi tayar da hankali ya kuma yi kira da tsagaita wuta cikin gaggawa shugaban na majalisar ɗinkin duniya na magana ne bayan da aka kashe dakarun turkiya 33 ranar alhamis a harin da gwamnatin siriya ta kai ta sama a lardin idlib wanda shine rana mafi muni ga sojojin turkiya tun lokacin da ta shiga tashin hankali a shekarar 2016 guterres ya ce ana bukata a cimma tsagaita wuta kafin lamarin ya taɓarɓare jiya juma'a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya guna da wani taron gaggawa inda mambobin kwamitin goma sha uku cikin goma sha biyar suka goyi bayan kiran da guterres ya yi na tsagaita wuta daga ƙarshe jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya sanar da cewa manyan jami'an diflomasiyar ƙasar za su halarci bikin saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya da ƙungiyar taliban ita dai wannan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin amurka da taliban an yi ta ne da nufin rage da yawan dakarun amurka daga dubu goma sha uku zuwa dubu takwas shida a afghanistan trump bai faɗi inda za a saka hannu a wannan yarjejeniya ba amma a baya an bayar da rahoton cewa za ta faru ne yau asabar a birnin doha na ƙasar qatar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a bari ya huce. A bari ya huce. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jamaica.

To malamai barkan ku da shigowa wannan zauren yau zauren ya cika ba muryoyin da suka saba shigowa wannan zauren ba sabili da haka aka ce waka baki mai ita tafi daɗi ina tare da Muhammad Hafiz Baballe da kuma haruna shehu mararraban jos <laughs> yau ga mararraban jos a dc eh, a mararraban washington <laughs> to sabon abokin mu. Eh, ya fara aiki a sashen hausa wannan makon barka da zuwa sashen hausa to barkan ku dai ya ka shigo ka same mu an same mu lahiya lafiya kalau lafiya kalau na same ku ina shigowa din naga fuskokin ku dama kamar ke ban mm. taba ganin ki ido da ido ba saboda haka ina zuwa na ganki sai na ji kamar in tashi sama ah, ah. <laughs> Mm. To barka da shigowa. Kafin kwance mana tsaraba da kake da ita wannan shirin. Bari mu fara da yadda muka saba kullum bari mu mika waɗannan gaishe-gaishe da suke mu Da farko muna da gaisuwa na da ta fito daga hannun abokiyar aikin mu Madina Dauda. Gaisuwa ce ta fata alheri da gayyata ɗaurin aure aure tsakanin iyalan Alhaji Yahaya Idris Makama da na alhaji malam nuhu abba waɗanda za a yi auren 'ya'yansa abdulkarim yahaya idris alhajeje allah ya sa na faɗi wannan suna daidai alhajeje alhajeje to alhajeje ni ban taɓa jin wannan sunan ba sunan alhajeje na sani ne gare eh, ne akwai na san akwai mutane da muke kiran su alhajeje ah. kila shi yasa na ce ko wannan alhajejen ne shi ma hmm. to sai da da amarya shi Fatima Nuhu Abba waɗanda za a daura ma aure rana Asabar mai zuwa wato 29 ga watan nan a gida lamba hudu gidan ma'aji anguwar liman zaria city wato gurin haduwa kenan gurin haduwa kenan ai nan za haɗu mm. <laughs> nan za haɗu kuma sai a ɗunguma gida mai lamba 287 ko a kan gidan marigayi ma'aji babban zazzau house da fatan za a yi wannan aure a dace to allah ya sanya alkhairi to sai gaiso mu ta a bari ya huce da ta fito daga hannun adamu abubakar umar inda ya ce assalamu alaikum fatan alheri ga masu gabatar da shirin a bari ya huce don Allah ku mika min gaisuwa zuwa ga babana Malam Habu Umar da Alhaji Mansur Sule Hadeja da Inuwa Gwate Gumau da kuma Rabi'u Sule Taura da Buhari hayaguru da Aminu Adamu Malam Madori da mutawakil Gambo Doko da fatan suna nan cikin koshin lafiya. To sai kuma gaisuwar fata alheri da ta fito daga hannun wato Aishatu anti matar Baffa Haruna Bajoga ta ce tana so filin a bari ya huce ya gaishe mata da wato mahaifinta ko kuma mahaifin mijinta Alhaji Haruna Daba Bajoga da kuma mahaifinta Alhaji Maji Sangaru da mahaifiyarta wato mahaifiyar mijinta da mahaifiyata wato mahaifiyarta kenan falmata da abokiyar zamanta mai sunanta sai kuma mijinta wanda ta ce kuma tauraron zuciyarta. <laughs> <laughs> Eh, Alhaji. Wato, kin san wani abu? Eh. Bari ki ji. Wato, eh. Alhaji Malam Alaramma Ustaz. comrade baffa haruna bajoga duk shi kadai <laughs> ba dan ma baka ga professor da doctor ba to duk shi kadai da kuma yayanta ta ce musa da kuma yayanta wani kuma shi umar dan hutu da matar kawunta hajiya kaduna da kakanta baba mai itace unguwar sabon layi bajoga da kuma kawunta alhaji baban gida mutanen da suna da yawa ciki har da wato abokin mijinta mm. haladu musa bajoga da dauda salih dan doriya da kuma muhammad shehu marabar kunini kamar da ta rubuto da mm. baba malam malam mai zanen hula gololo to sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya da ta fito daga hannun lamira birnin iliya gata fashi da iyalai duka suna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga ikwa headquarters da ikwa katsina dcc da ikwa malamawa lcc da ikwa malamawa lcd da 'yan uwa da iyalan reverend yohana b garba wanda allah ya ma rasuwa sai kuma gaisuwa zuwa ga fasto likita mantau da iyalansa don rasuwar surukarsu baban matarsa Allah ya ji kan mamata mm, mu kuma ya ji kan rai amin amin wato rashi kenan akai mm, mm. sai gaisuwar a bari ya huce da ta fito daga Yusufu Mamman daga jamhuriyar Nijar wato wakilin mu kenan na can ya ce yana mika gaisuwarsa ga oga ah, ga subala doha da iliya burunji kauye a maraɗi da ya'u barma yan leman da ado birkila rimin keɓe kano da mai kuɗi matar isa direba sarki a maraɗi duka 'yan difa da kuma abdu makaho difa da hajiya ute da hajiya azara a gadas da kuma malam ado a dakwa abuja allah ya sa <laughs> na faɗi wannan sunan daidai <laughs> To wannan sako shi ma ya fito daga Tamar Abari wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka. inda ta ce zuwa filin abari ya huce tana so a isar da gaisuwarta zuwa ga waɗannan masu sauraro da farko akwai tsoho mai albarka a birnin yamai sale gaskama mai kilishi birnin yamai da kuma alhaji lawan dan tsoho birnin yamai da malam ado makaho wanda ta ce ya fi mai ido jin daɗi to Eh, da kuma sarki makafi na hanyar filinge a birnin yamai kenan da kuma alhaji take so ta ce ko ko aldaladi ko aldadi gata nan dai kamar yadda aka rubuta birnin yamai. mararaban jos <laughs> kaga yadda na ce kaga wanda ake sai da kayan miya babu labarin isowa ka dc to daga mararraban jos eh ba daga mararraban jos na to kai tsaye ba dama na kusan shekara ta hudu kenan yanzu a ingila ina mm. london ne eh. to amma dai ko a watan disamba na shekarar da ta kare ta 2019 eh. eh. ina mararraban jos din da yake na dan balaguro haka mm. to saboda haka daga ingila na taho nan kai tsaye mm. sai dai zan iya cewa duk da haka wannan shine karan farko da na shigo wannan kasa mm. kuma tabbas abubuwan da aka fara bani labari kafin iso na ga wasu Ah, wasu kuma na san sai na kara gaba sai dai baka sha sanyi ba tukun ai na baro su ka baro shi ta amma baka same shi nan ba wani daga cikin mutanen da nema magana zan taho suka ce min ka nemi rigar sanyi saboda sanyin amurka <laughs> daban ne ya fi na nan ya fi na ce inda nake aka ce bari na da amma ina ganin ba da gaya maka mm. ina ganin wannan yankin da muke ne ba eh. sanyi sosai amma idan ka tafi wato amurka ta tsakiya mm. da can yammaci zan ce ne ko mm. kudanci ne kudancin eh. amurka suna shan sanyi sosai to me zai kai ni abin da ya kawo ka disi shi zai kai ka shi zai kai ka can ni da nake cewa Allah ya taimake ni ko kana cewa in je to sai dai ka ka disi shi zai kai ka can kaga murtala bakon da ya je ayowa mm. mm. wannan eh, inda aka fara yin eh, zaben ako ga rahoton shi yawwa to mm. ai shi ne yake cewa wai wai da ya je daga tun daga sama ya ga kasa fari pat ashe an zabga dusar kankara sai ce to yau jirgin nan zai sauka idan jirgin nan ya sauka isu ina za su bi su tafi <laughs> na ce an shirin karerewa na kin san musamman wanda karan farko kenan da ya ga kankara haka eh. to haka abin zai zo mishi zai ta tunane tunane sai in eh. ya ga kuma yadda mutane suke sarrafa kansu a cikin sun eh, saba eh, eh sun saba kware da gaske eh, to me ya burge ka kasancewa wanda ne zuwan ka na farko a nan Amurka musamman duk da yake dai baka riga ka zazzagaya ba amma iya inda ka gani ka an gaya maka waɗansu abubuwa ka zo ka san waɗansu haka ne suke waɗansu ba haka ba eh, me aka gaya maka kamar manyan eh, hanyoyi eh. kin san can London ko dugu ake London akwai matsatsin hanyoyi da yawa ba gari to yanzu anan da na zo na ga hanyoyi ga ta nan tale tale abinka mm. za a samu layin da za a samu motoci goma sha biyu a lokaci da za su ito kin gani wannan ai ba karamin abu bane mm. akwai yalwa ta fili da za a yi irin wa'annan mm. abubuwa sannan kuma ginin majalisar dokoki mm. capitol mm. shi ma ya bani sha'awa abu ne wanda nake gani a tv a da eh. ko a hoto sai gashi na wuce ta gaban shi ko jiya ma mun wuce ta gaban ginin da baballe zai raka ni in je in siyo layi na waya eh. Eh. to gaskiya akwai abubuwa da yawa kuma sai gani ga na hango fadar white house zai je gabanta ba amma da na ga fadar shugaban kasar amurka wani hanzari ba gudu ba ban sani ba na san masu sauraron mu suna biye da mu ban sani ba za ka ba su labarin wajen siyan katin waya <laughs> ah, ah, wato sim card kenan fallasa za a ke ah, ba fallasa ba ce ba ina so ya ba masu sauraron labari saboda su san cewa yadda aka ci gaba a kasashe ba za eh. ka je kawai kai tsaye a siya maka eh, eh, da katin na sim card kin san ba kamar can gida ba da wani lokaci ba Eh. duk da an ce sai kayan makatan ka rijista eh. layin ka rijista eh. amma a yanzu haka akwai guraren da zaka je ka sai layin da rijista shi mm. a can gida a can gida amma nan da muka je gashi dai ina da duk takardun da hukuma da fatan hukuma ta ji haka mm. eh to da fatan kuma za su bi ko da yake wani lokaci kamar yadda mutane suke faɗi mm. wani lokaci hukumomin suna iya bakin kokarin su amma mutanen ne suke an toshe wannan kafa su bullo da waccan eh, wato wato to amma ai akwai abin da nake so ka ga wa masu saurari domin ya zama darasi da hukumomin Najeriya da kuma mutane na dalilin da yasa baka samu katin ka ajiya ba mm. so ina da takaddu na eh, aiki eh. da komai da komai mm. to amma da muka je suka ɗauki suna da komai da komai mm. suka dinga cike ciken su na mm. cewa za su bani layi mm. da wanda nake so sai aka je daidai gun da suke bukatar lambobin nan da dole sai kana da su social security ba eh, anan eh. sai na ce musu na yi rijista amma sai nan da mako biyu eh, za ta iso sai suka ce to in dai ba wannan lambobin ba za mu ba gasim card din mu ba mm, ba za mu baka layi mu na eh, eh, ta haka ne za a san mai laifi in wani abu ya faru yadda za a gano ka kenan to eh. to to kin ga yadda ake bin doka da oda mm. yadda ake abu kuɗi zan kai musu amma ba kudin ne ba kuɗi na ne a gaban su ba ka'ida ce tukunna sai na cike wannan ka'idan sanin za su karɓi kuɗi na mm. ko nawa zan ba su ba su to <laughs> barka da zuwa Washington DC ƙasa mai doka da cikawa mai doka da cikawa kwarai da gaske ụmụnna ndị egwu Moses wee ọ bụ onye na-akpọzi n'osimiri Julius Montajụ prezident GM ọzọ jebe m weta egwu anyị n'ụwa ikwetọ

i àkàrà a ni labari guda ɗaya lokaci zai ba mu damar faɗa kuma wannan labarin shi murtala da yana nan zai ce haka ne ta faru amma labari ne da adamu muhammad ya aiko mana ya ce wani labari ne na karnuri da wani tela wai shi kuma tela ba fulata ne in ji shi fa in ji adamu fulani ko <laughs> ne in ji adamu ya ce wai sai shi wannan ba fulatani kanuri ya sayi yadi hmm. zai kai ma abokin shi bafin latani tela ɗinki ya sai ya ji dukan shadda kila sallah aka ta kusa da ya isa wurin tela sai ce ma tela kaka tana son dinki da aikin wannan wuya <laughs> wannan yaji

Kwado da wanzami za ka mashi. domin ga hafiz kai kasan ɗinkin mazawa za a wuka tara da kuma kwado da wanzami ni ne ba zan to ni dai ina ganin yana nufin aska tara ke da kuma kwado da linzami da ake kiran aikin nan da ake yi da gaske da da Eh, Adamu Muhammad shi ne ya aiko mana da wannan labari kuma da zan so in ji yadda shi lagi. shi lagi ya yi ko da da wanzami dai <laughs> da kuma bukatara sai sati mai zuwa ma jiya da ta kaya yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da kuma Haruna Shehu Bararraban Jos alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Kun mu ajiye jile ba su mu Anyelusia nunu Justin na Madonna na Fraịde dị abalị na ọ bụzi na ndị otu na nyere na ifela Ifele adịghị emegwa Banaba zụrụ ori Banaba gburu mmadụ kama na ọ bụ na mmadụ chọọ ka o mebizi afọ osimiri awezi mba baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku. ɗaya da raye-raye domin kowa da kowa daga muryar Amurka.